الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha biyar ga ramadan hijira ta hudu, daidai da shida ga watan hudu shekara ta 2023 za mu karanta aya ta 57 zuwa aya ta 58 suratul hasabi a yau insha Allah kuma karatunmu yana ɗauke da bayani akan matakai na hurumi hurumi yana da matakai a karantarwar Allah Ta Baraka wata ala mataki na farko ya ce inna na yi uzo na لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون الله ورسوله lallai waɗanda suke ɓacin Allah da manzonsa la'anahumullahu Allah ya la'ance su fi duniya wal akhirah nan duniya da kuma lafira idan aka ce Allah ya la'ance su ana nufin Allah ya tsine musu ya ce ce ma'anar tsinuwa a ba'adahumullahu min rahmati fi duniya wal akhirah wato Allah ya nisantar da su daga rahamarsa ta duniya da kuma lahira wa a'adda lahum azaban muhina kuma Allah ya musu tattalin wani azaba na wulakanci Allah ya kare mu waɗanda ke ɓacin Allah da manzonsa wannan aya ita ke tabbatar da matakin hurumi na farko matakin hurumi na farko shine matakin da ya ɗauki hurumin Allah da na manzon Allah idan ana magana akwai wani hurumi babu hurumin da ya fi wannan girma abubuwa guda biyu za mu lura da su na farko Allah ya daraja Allah ya darajar annabi Muhammad babu shakka rashin sanin wannan ƙa'ida shi yasa kafirai suke mamaki game da musulmi su kafirai suna mamaki idan an taɓa annabi za su ga hankalin musulmi ya tashi ba san dalili ba dalili saboda a karantarwan Allah da hurumin Allah da hurumin annabi guda ɗaya ne hurumin Allah da na manzon Allah guda ɗaya ne wannan ayar ta haɗa su wannan shi ya ɗaukaka darajar manzon Allah ba shakka a nai muhammad mutum ne amma abinda zai gwada maka darajar manzanni ba ma shi kaɗai ba duka annabawa duka annabawa akwai bambanci tsakanin darajar annabi da mutum kawai eh, duk wani musulmi ya san da wannan saboda me saboda hurumin annabi da hurumin Allah guda ɗaya ne kuma wannan hankalin kama zai iya ganewa saboda mutane ba san Allah ba sai ta hanyar annabi saboda haka idan har mutane suka iya tozarta wannan annabin to babu shakka za su iya tozarta Allah saboda dama Allah ba a san shi ba shi ta hanyar annabi to sai Allah ya ɗauki hurumin annabin da nashi yasa ya zama daya in ka taba annabi kamar ka taba shi ne Allah ya samu gane duk wanda ya taba manzo to fatan fara ya taba Allah ne shi yasa kaga nan gurin sai Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu waɗanda suke ɓacin Allah su ɓaci manzonsa kaga an haɗa hurumin manzo da na Allah a wuri guda saboda haka sai Allah ya ba su hukunci ɗaya la'anahumullahu fi duniya wal akhirah duk wanda ya ɓaci Allah ya ɓaci manzonsa wannan mutumin Allah ya tsine mar a nan duniya da lahira Allah ka tsare mu wannan abu na farko kenan abu na biyu wajibi ne mu bambanta kalma ta al'aza da kuma abbararu dole ne mu bambanta su al'aza mumkin lillahi wa rasulihi shi abinda ake cewa al'aza yana daukan ma'ana cutarwa hakika yana daukan ma'ana cutarwa kuma asalin ma'anarsa wato shine ɓaci wannan yana iya tabbata ga Allah ana iya ɓaci ga Allah a yi ɓaci ga manzon Allah wato ana iya ɓatanci gare su to da kana iya ɗaukansa a matsayin cutarwa amma hakika ba daidai ba ne a fassara wannan kalma da cewa cutarwa ce wannan yana tabbata ga Allah saboda an samu hadisai daga manzon Allah akwai hadisin abu hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ya Allahu ta'ala kaga alhadith al ke kenan Allah maɗaukaki yana cewa Ya'uzini ibnu adam ɗan adam yana baci na yana batanci gare ni kaga ba za ka ce ɗan adam yana cutar da ni ba da za ka fasara shi haka ba Allah madaukaki ya ce yu'zini ibnu adam dan adam yana baci na dan adam yana batanci gare ni shine yu'zini kalmar al'aza me me yake nufi da dan adam yana baci ga Allah sai Allah ya fassara abin da kansa yace yasubbu dahara saboda yana zagin zamani dan adam yakan zagi zamani wa ana daharu sai Allah ya ce kuma ni ne asalin zamani musabbabinsa uqallibu yace biyadil amra biyadil amru al'amari gaba ɗaya na duniya a hannuna yake uqallibu laylahu wa naharahu ni nake jujjuya dare na zamani kuma ni nake jujjuya yini na zamani to kaga kenan al'amura gaba a hannun Allah suke to idan ka zage zamani Allah madaukaki ya ce ka yi batanci gare shi amma ba za ka ce ka cutar da ni ba a kuskure ne hadisun nan yana sayi bukari yana tafsir suratul jasiya a wurare daban-daban hadisi na 1826 6181 haka nan babu ta tasubbu dahara hadisi na 6181 la tasubbu dahara kaga yana kitabu tafsir yana babu la tasubbu dahara kuma yana babu qaulin nabi ta'ala yuri ta'ala yuriduna an yubaddilu kalam la yana fassara ayar suratul fath ina hadisi na 7491 hadisin ya zo a sahih bukari wurare daban-daban kaga Allah madaukaki ya ce yi uzini ibnu adam dan adam yana ɓaci gare ni yana ɓaci gare ni amma ba za ka ce dan adam yana cutar da ni ba me yasa saboda Allah ya ce ba yadda za a yi a cutar da shi ya kawar da yiwuwar cutarwa makansa ya kawar da shi wannan a cikin alkur'ani kuma ya zo a hadisin manzon Allah Alƙur'ani yana suratu ali imran aya ta 176 wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri Allah yace ya kai Muhammad kada mutanen da suke sauran sauri gaggawan shiga kafirci kada waɗannan mutane ran su bata maka rai ne Allah yace innahum lan yaburru Allah shay'an ba za su taba iya cutar da Allah ba Allah ya ce lan yadurrullaha shay'an kaga kenan Allah ya kawar da yiwuwar a iya cutar da shi saboda aka cutar da Allah abu ne wanda ba zai yi ba wannan ta alqur'ani kenan in ka dawo ta hadisin al-Imam Muslim al-Hadith al-Qudsi yana babu tahrimuz zulmi hadisin Abu Zar al-Ghifari hadisi mai dan tsawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito Allah tabaraka wata'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu barri ba za ku iya cutar da ni ba fata durruni bare ku cutar da ni walan tablughu naf'i kuma ba za ku iya isa ga amfanar da ni ba fatan fa'uni bare ku iya amfanar da ni kaga ya nuna babu wanda zai iya cutar da Allah kuma babu wanda zai iya amfanar da Allah babu Allah ya kawar da yiwuwar cutarwa gare shi ta sashin hadisin manzon Allah kuma ya zo ta sashin alkur'ani Allah ya tabbatar da bayyuwa a cutar da shi amma ya tabbatar da akwai abin da ake iya yi masa shine al'aza al'aza ba cutarwa ba ne domin idan ka ce cutarwa dama can Allah ya ce ba za a iya yi ba amma al'aza ya tabbatar yana yiwuwa kamar wannan aya da muka karanta innal yi yu'zuna Allah wa rasulun waɗanda suke ɓacin Allah suke ɓacin manzon Allah ta za ka ce suna cutar da Allah da manzo ba saboda cutarwa Allah ya tabbatar ba zai yi gare shi ba ya riga ya tabbatar da wannan amma akwai ɓaci. to wannan ya zo ta bayanin malaman tauhidi sosai malaman tauhidi sun yi kokarin bambanta kalmomin nan guda biyu saboda mu ba mu kowace kalma hakkinta yanda annabi ya faɗa da yanda Allah madaukake ya faɗa abinda annabi ya kore da kuma abinda Allah ya kore dan in baka bambanta su ba babu shakka za a yi kuskure abinda Allah ya ce ba zai yi gare shi ba ka tabbatar zai yi dan ya ce innahum lan yadurru Allah shay'an kafirai ba za su taba iya cutar da Allah ba ba ma ba babu wanda ya isa cutar da Allah wannan zaka ga sharhin sa a littafin alqaulul mufid sharhin fathul majid na ibn al-usaymin a juz'i na biyu shafi na 241 haka ma a littafin fatawarsa fatawar ibn al-usaymin majmu'u fatawa Warasa rasailihi mujallad goma shafin 827 ya ce fal'aziyyatu lillahi sabitatun cewa za a iya ɓacin Allah wannan gaskiya ne Allah da kansa ya faɗa za a iya ɓacinsa inna lazina yi uzunan Allah wa rasulahu waɗanda suke ɓacin Allah suke ɓacin manzon Allah kaga Allah ya yarda kenan za a iya ɓacinsa to sai ibn al-usaymi da yake wa yajibu alaina isbatuha dole ne mu tabbatar da wannan ga Allah dole ne lian Allah asbataha li nafsihi saboda Allah ya tabbatar ana iya bacin sa falasna a'lamu min Allah bihi billah ba mu fi Allah sanin kansa ba Allah ya san kansa fiye da mu saboda ka abinda Allah ya tabbatar mana game da kansa dole mu yarda walakin na sarka ta'adiyyatul makhluq sai dai bacin yanda yake ga Allah ba haka yake ga mutane ba bacin yanda yake kasancewa ga Allah ba haka yake kasancewa ga mutane ba ta sashin Allah kenan amma ta sashin mutane bacin iri guda ne saboda me saboda Allah da kansa ya faɗa yace ya subbu dahara idan ɗan adam ya zagi lokaci to ya yi ɓatanci ga Allah a shekaga ta ka ɓatanci iri guda ne ana yin ɓatanci ga Allah a yi ɓatanci ga annabi Muhammad ɓatanci iri guda amma ta gefen Allah wannan ɓacin ba a kamanta shi da yadda yake kasancewa ta gefen ba a daidaitawa mai dalili saboda wannan ka'ida ta aya ta goma sha ɗaya ta suratu shura uh, laisa kamis, lihi, shay'un shi Allah ba a kamanta shi da komi saboda haka idan aka ce ana iya bacin annabi ana iya bacin Allah to yanda bacin yake ga Allah ba mu sani ba amma lallai Allah ya tabbatar ana iya yi saboda haka dole ne mu tabbatar da wannan to kuma ya zo a littafin ibnu taymiya asarimul maslul asarimul maslul da ya rubuta akan matsalar ta shafi zagin manzon Allah zagin manzon Allah shi yasa idan ka dubi wannan littafin abinda ibn taymiya yake faɗa shi hurumin annabi ba ɗaya yake da hurumin mutane ba hurumin annabi yana daidai da hurumin Allah sau da ka yi sa taɓa shi daban ne akan taɓa wani mutum a duniya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake kamar taba sauran mutane ba kuma ba shi kadai ba duka manzannin Allah suna da wannan martaba yana cewa asabbu kalmar zagi domin wannan kalmar Allah da kansa ya faɗa idan ka zagi Allah ka yi ɓaci gare shi idan ka zagi annabi Muhammad ka yi ɓaci ga annabi Muhammad don ya kawo kalmar asabbu shi kansa Allah saboda aka sai ibn taymiya ya ce asabbu min adallahi wa rasulihi ittifaqil muslimin duk musulmai sun yarda idan ka zagi Allah idan ka zagi annabi Muhammad babu shakka kai baci gare su kai batanci ga Allah kai batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce ina hukuncin kafa don haka in ka dubi ayan nan da ita Allah ya fara magana hurumi na farko shine hurumin Allah da na manzon Allah duk mutumin da ya ɓaci ya Allah ya ɓaci manzon Allah la'anahumullahu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu albarka duk wanda zai iya ɓacin Allah ya ɓaci ga manzon Allah wannan mutumin tsinanne ne Allah ya kare mu to saboda haka in ka dawo ta hukunci sai ibn taymiya ya bada misali da hadisin da yazo a sahihu muslim yana babu katili ka'abin bin akwai babi musamman da liman ya yi mata ya kawo hadisi labarin wani bayahude ana kiransa ka'abin bin al-ashraf shi ne shine hadisi na 1730 labarin jabir labarin jabir bin abdullahi al-ansari Allah ya kara masu yarda hadisin ingantacce ne babu shakka jabir yace akwai ranar da manzon Allah ya ce masahabbai man lika'ab bin al-ashraf wa zai zai min maganin ka'ab bin al-ashraf inji manzon Allah ana zaune ya ce masa masahabbai wa zai yi min maganin ka'ab bin al-ashraf sai manzon Allah ya ce yace fa innahu qad azallaha wa rasulahu saboda ka'ab bin ashraf ya yi ɓaci ga Allah kuma ya yi ɓaci ga manzan Allah so kaga annabi ya ba da wannan hurumin kan wannan hurumi kan wannan hurumi manzan Allah ya ba da hukunci wa zai min maganinsa nan take akwai takwaran annabi akwai takwaran manzan Allah da ake kiransa Muhammad bin Maslama wani sahabi na mutumin Madina ya ce ana ni zan maka maganinsa ya rasulallah to sai ya yi tambaya saboda maganar manzon Allah ba ta zo da bayani a fili ba don abinda annabi ya ce mallika abibin ashraf waye zai yi min maganin ka'ab bin ashraf saboda ka sai ta manzon Allah ya ce kana nufin a kashe shi sai manzon Allah ya ce na an kware kuwa kaga kenan annabi ya bada wannan hukunci wannan labarin baya ga cewar yana sahihu muslim kuma babi guda al musulun ya masa shine ne bin al kuma yana sahihul al-Bukhari babu rahl al hadisi na 2510 a dalilin wannan mutumin Allah madaukaki ya saukar da aya ta 186 shi wannan ba yahudan da manzon Allah ya ce wa zai je ya masa maganin shi a dalilinsa Allah ya saukar da wannan aya ta suratu Ali Imran la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah yake lalle za a muku jarabawa ta jikinku za a yi muku jarabawa eh, ta dukiyarku la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wannan alƙawarin Allah ne duk inda musulmi yake zauna da shiri daga jarabawan Allah Za ka ga jarabawa ta dukiyarka Za ka ga jarabawa a jikinka Allah ya faɗa mana cikin Alƙur'ani babu abin da Allah ya boye saboda haka in jarabawa ta same ka ka zauna da shirin dama alkawarin Allah ne Allah ka mana da sauki Allah ya ce lallai za ku gani saboda sai ya jaraba imanin musulmi kowaye za a jaraba ka ta dukiya a jaraba ka ta ranka to sai Allah ya ce bai tsaya nan ba wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum waɗanda aka ba su littafi kafin zuwan ku shine yahudu da nasara za ku rika jin maganganun banza daga wurin su wa min allazina asharaku haka nan ma kafirai za ku rika jin azan kasira batanci mai yawa kaga sai Allah ya ce la tasma'unna sai ce al'aza kaga sai ya fassara abinda Allah ya faɗa ma'anar al'aza shine zagin Allah da kuma zagin manzon Allah saboda ai kaga cutarwa ce wanda ake jinta da kunne ashe magana ce saboda ka cutarwa ta gefen magana wannan shi ake ce ma al'aza a larabcin alkur'ani kuma alkur'ani ya nuna mana al'aza din yakan ɗauki ma'anar cutarwar jiki babu shakka amma dai abinda ya bambanta waɗannan kalmomi guda biyu saboda danganta su ga Allah da manzon Allah kaga kenan yana nuna cewar idan mutum ya zagi Allah idan mutum ya zagi annabi Muhammad babu shakka yayi baci gare su yayi batanci wannan shi ake ce ma al'aza in ka dubi fatul bari mujallal na bakwai shafi na 337 ibnu hajar ya kirga dalilai dalilai sun kai kamar guda hudu waɗanda suka sa annabi ya ce a je a kashe wannan kafirin dalilai sun kai guda hudu na ɗaya akwai riwaya jabir a lokacin da manzon Allah ya ce wa zai kashe ka'ab bin al-ashraf sai manzon Allah ya bayyana dalili yace faqad azana bi sha'rihi ya faqad azana bi sha'rihi manzon Allah yace saboda ya yayi batanci gare mu ta hanyar waƙansa saboda haka mawaki ne ba yahude ba yahude ne mawaki ya iya waka kuma ya samu karbuwa saboda haka sai ya zagi Allah ya zagi annabi Muhammad to kaga kuma yadda abin ya taho kenan a cikin alqur'ani ay faqad azana bi shi'rihi manzo Allah ce saboda ya bata mu ta hanyar waƙarsa wa qawwal mushrikin na kuma ya ba makafirai karfi kaga kenan rayuwarsa ta zama barazana ga musulmai wannan shi ya tabbatar da me dalilin da yasa annabi ya ce a kashe shi saboda me yayi batanci ga Allah yayi batanci ga annabi Muhammad me ma'anar batanci manzo Allah yace saboda ya zagi annabi ya zagi Allah so kaga zagin Allah da zagin manzo Allah mai hukuncin su biyu anna ka'ab ashrafi al shi wannan kafiri ya tafi makka musamman fahalafahum inda asarin ka'aba ya haɗa kai da mutanen makka kuma ya kai ga rantsuwa gare su a labulan ka'aba don ana daraja ɗakin ka'aba don rantsuwar da za ka yi a jikin ka'aba babban rantsuwa ce saboda ka a jikin ka'aba ya yi rantsuwa ya ce ya ba da haɗin kai ga mutanen makka lokacin nan kuma annabi ya yi alkawarin zaman lafiya da mutanen madina kuma hatta yahudawan duka an yi alkawarin zaman lafiya da su kaga anan na ahda ya warware alkawarin zaman lafiya a tsakaninsa da manzon Allah saboda haka sa annabi ya ce faqad azana bi shi'rihi wa qawwal mushrikin qawwal mushrikin ya karfafa wa kafirai baya ga cewa kuma akwai alkawarin zaman lafiya a tsakanin jama'arsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na hudu wa annahu sana'a ta'aman wa waqa'a jama'atan min al-yahud ya taɓa shirin kisan annabi muhammad shi wannan ba yahudi wato laifukan da ya suna da yawa ai idan ka ga annabi ya hukunta kisa ga wani to wallahi ka tabbata babu dan adam da zai iya haƙuri irin na manzon Allah babu saboda shi ne makoran haƙuri da zaran ka ji an ce annabi ya hukunta kisa ga wani to kar ma ka yi tunanin wannan mutumin da ya laifi ba kar ma kai wannan tunani saboda tunanin yana gwada maka rashin adalcin manzon Allah idan har mutum zai suranta wannan a zuciyarsa ba musulmi bane Allah ya kare mu wato wannan kafiri ya shirya ya shirya abincin liyafa abinci na liyafa abincin liyafa ana kiransa abincin walima ya aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nabi ina so zan yi abinci na liyafa na girmama ka a unguwarmu saboda ka sai shiri da wasu yahudawa idan muhammadu ya zo aka shirya kattai yahudawa waɗanda za su buge manzon Allah fa'iza habara fataku alai saboda ka da zaren annabi ya taho sai su auka wa manzon Allah da tsara da suka da mada'afu sannan sai ya aika bayan an gama shiri sai ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah yana daraja gayyata ko da ta kafiri ce saboda haka sai manzon Allah ya tafi manzon Allah sai ya tafi faja'a wa ma'ahu ba'du ashabihi ya taho akwai wasu sahabbansa amma hikimar Allah Allah bai sanar da shi ba sai da manzon Allah ya riga ya je da annabi ya riga ya tafi fa'alamahu jibril sai mala'ika jibril ya taho ya sauko yana zuwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin shirin da suka yi maka don haka ka tashi maza Allah sai ya tashi da ya tashi fasa tarahu jibril wanda ya ba wa annabi kariya a wannan ranar shine mala'ika jibrilu mala'ika jibril ya kare manzon Allah da fuffukensa ta abin da ya faru su tun da mala'ika jibril ya sa sa ya kare manzon Allah ai kaga idan dan adam bai iya maganinsa ai ko aljani ne ya baka kariya mutum ba zai ganka ba bare mala'ika mala'ika ya ba da kariya ga manzon Allah saboda haka yahudawa gaba ɗaya suka ga annabi ya bace sun sun dauka ya bace ne a'a mala'ika ne ba shi kariya sun neme shi fakadu suka rasa shi aka yi ta neman a nabiya unguwan ba a gani ba suna gani kamar an dauke a a'a manzo Allah tafiyar sa a ƙasa amma mala'ika na kare shi ba kuma mai ganinsa. har ya dawo Madina yana dawowa Madina ya taho majalisi shine sai mazan Allah ya ce من ينتدب لقتل كعب بن الأشرف وزي wa zai yi kokari ya kashe kaga kenan babu mutumin da isa yayi tunanin manzon Allah bai adalci ba dan abin da aka yi kokarin yi gare shi kenan an yi kokarin mummunan kisa gare shi kisan gilla saboda ka sai Allah sai annabi ya hukunta wannan kuma a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan Muhammad bin Maslama da yace ni ne don annabi yana faɗa muhammadu bin sallama ya ce ni ne an gama ya rasulallah kuma babu shakka ba ko ɗauki lokaci ba sun kashe wannan ba yahuda to shi ne ibn hajjar ce in ka dubi labarai sun nuna cewa dalilai da yawa suka sa annabi ya hukunta kisa ga wannan mutum dalilai da yawa sai ce yumkin jam'u bi ta'addudil asbabi muna iya cewa duka waɗannan dalilai su suka taru suka sa manzon Allah ya hukunta kisa a kan shi to ibn sa'ad a labarinsa littafinsa sa tabaqatul kubra yake cewa wannan kisan ya auku ne a watan rabiul awwal a shekara ta uku daga hijira annabi muhammad kaga kenan farkon zuwan manzon Allah garin madina annabi bai dade da rubuta alkawarin zaman lafiya da yahudawa ba wannan abin ya faru saboda haka sa hukuncin kisa ya tabbata akan wannan ba yahuda a littafin Fatihul bari mujalla na bakwai shafi na 337 shi ne ibn hajjar ya ce fi ƙisati ka'ab ibn al-ashrafi wannan labari na bayahudan nan shi yake nuna qatlul mu'ahadi idza sabba shari'a a kashe kafirin da ake zaune a ƙasa guda da shi idan ya taɓa Allah ko ya taɓa manzon Allah ga magana ta kare saboda ka sai a samu wani yana cewa ai annabi bai taba hukunta kisa saboda an taba shi ba bai karanta addini ba bai karanta tarihin musulunci ba ne babu shakka manzo Allah ya hukuncin kisa da kansa duk wanda ya taba Allah ya taba manzon Allah hukuncin kisa ne a kan shi saboda me ita wannan ayan ta nuna mana hurumi na farko hurumi mafi girma shine hurumin Allah da na manzon Allah wannan hurumi ɗaya ne duk wanda ya taɓa Allah ya taɓa manzon Allah duk wanda ya taɓa manzon Allah ya taɓa Allah saboda haka ibnu hajar yake cewa wannan labarin sai ya zama hujja kaga ai lokacin da annabi ya taho garin madina ai alƙawarin zaman lafiya da kafirai a rubuce za mu zauna lafiya da ku za ku zauna lafiya da mu ba za ku taimaka ma waɗanda za su yaƙe mu ba kaza kaza aka yi sharuɗa da wannan mutumin ya taka sharaɗi saboda an yi alkawarin za a zauna lafiya ɗaya da shi sai ya zagi annabi muhammad bai isa ba saboda an yi alkawarin za a zauna ƙasa ɗaya da kai sai ka zagi manzon allah kuma ka kwana lafiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda ka dujja wannan alkawarin manzon allah ya ce ina wani wanda zai je ya kashe ka abdinul ashraf kaga ai annabi shi da kansa ya kulla alkawarin kuma shi da kansa ya nemi wa zai yi kisan wannan bayahuda wannan ya nuna maka cewar idan ana zama ƙasa ɗaya da kafirai ba su da ikon su zagi manzon Allah ba su da iko kuma idan kafiri ya zagi manzon Allah saboda ana ƙasa ɗaya da shi hukuncin mai yake kansa hukuncin kisa abu ne gashi na afili yanda manzon Allah ya yi a zamaninsa saboda aka ibn hajar ya faɗa in ka dubi fatul bari mujallar na bakwai shafi na 337 yana cewa labarin wannan mutumin sai zama abin misali ga shari'a a kowace ƙasa a kowane zamani kuma ba wai ibn hajar ba duk sahabban annabi muhammad duk malaman sunna sun tabbatar kufur sabil mutatawil ala rasulillah idza kana musliman a ce musulmi ya zagi manzon Allah babu shakka yi ridda da zaran mutum ya yi ɓaci ga Allah ko yi ɓaci ga manzon Allah to wannan ya fita musulunci idza kana musulman wa ala intiqabi ahdihi idza kana zimmiyan aw muahadan idan kuwa ba musulmi bane kafiri ne amma ana zaune ƙasa ɗaya da shi sai aka ji ya zagi annabi to da sahabbai da tabi'ai abinda suka ce zagin annabin nan da ya yi ya warware alkawarin zamansa lafiya da musulmi wannan zagin ya warware saboda ba yadda za a yi ka taba Allah ko ka taba manzon Allah ka kwana lafiya a wajen musulmi ba zai yi ba hurumin Allah da na manzon Allah sun hina kowa to sannan hukuncin nan na kisa wannan ya zo ga ittifaqin malaman sunna amma eh, ibnu taymiya wanda in ka dubi littafin sarimul maslud shi ne ke cewa latas tasqutu taubatuhu in tabal in taba la tasqutu taubatuhu in tabal hadda wato yana nufin la tasqutu taubatuhu hadda domin kafiri ya tuba bai kawar da wannan hukuncin ba sai an kashe shi wato ko da ya ce na tuba wannan hukuncin kisa bai sauka ba wa kazalika in aslama kuma misali da zai zagi manzon Allah da ka sai yake na musulunta ya eh to ba laifi musuluncin ka ai nan kuma kai da Allah ne amma wancan zagin yana nan da ka sai an kashe ka musuluntar kafiri bai kawar da haddi a kansa tuban kafiri ba ta kawar da haddi kansa ai musuluncin yana karkashin tuba ne tun da kaga aka ce musuluntarsa ba ta kawar da ta haddi kaga ya gwada cewar wato ko da tuba ya yi wannan tubar ba za ta kawar da wannan haddin ba wa islamuhu in kanat idan ma musuluntarsa gaskiya ne tanfa'uhu fil akhirah zai amfani shi ne a lahira zai amfani shi ne a lahira amma la tusqitu anhu al hadda fi dunya wannan musuluntan ba zai kawar da haddin ba amma zai amfani kafiri a lahira saboda ka tuba tana da amfani kuma wannan ka'ida ce da duk malaman sunna sun yarda da ita in ka dubi littafin ashifa littafin alqawiya a juz'i na biyu shafi na 537 yace ajma'atil ummatu duk malaman sunna sun yarda al'ummar musulmai kai duka al'ummar annabi ta yarda akan cewa على قتل متنقصه من المسلمين وصابه duk wanda ya nakasa annabi duk wanda ya zagi annabi to wajibi ne hukuncin kisa ne a kansa wa hadha kulluhu bi ijma'il muslimin ulama alqadi iyad ce wannan duk malaman sunna sun yarda cewa hukuncin kisa akan wanda ya taba annabi ko ya taba hurumin Allah wannan ba abu ne sabo ba wannan abu ne wanda yake sananne a jima'a awamu ahlul ilmi ala anna man sabba nabiyya yuqtalu duk wanda ya zagi annabi duk malaman sunna sun yadda za a kashe shi wa man kala daga cikin malaman da suka faɗa akwai al malik al-imam al ahmad bin Hamdal, al-imam ishaq bin rahawai wa kuma wannan ita ce masabar al-imam shafi'i in ka dubi fathul bari mujallal 12 shafi na 281 ibn hajar ya kawo bayanin alkabu'iya kuma in ka dubi littafin ashifa na ma za ka ga bayanin shi kansa alkabu'iya hakanan littafin nailun alfawar na limamin shaukani juzi na tara shafi na saba'in da ɗaya saboda haka ya nuna mana cewar ana iya ɓacin Allah ana iya ɓaci ga manzon Allah kuma me ake nufi da ɓaci ga Allah da ɓaci ga manzon Allah zagi baya ga zagi an sake samu wani hadisi daga manzon Allah hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa ahadun aw laisa shay'un asbara ala azan sami'ahu min Allah a shi kalmar al'aza batanci ne wato batanci abinda ya shafi zagi shi sa aka ce sami'ahu annabi ya ce babu wanda ya kai Allah haƙuri akan batancin da ake mar yana ji ana yi ma Allah batanci yana ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ji innahum la yad'una lahu waladan suna korafin Allah yana da ɗa wa innahu la yu'afihim annabi yace amma duk da ka Allah zai ba su lafiya wa yarzuquhum kuma Allah ya ba abinci saboda me saboda wato rahamar Allah tabaraka wata'ala Allah subhanahu wata'ala suna bacin sa suna zagi kaga kenan ka ce ma Allah yana da ɗa da wanda ya zagi Allah duk ɗaya suke da wanda ya ce Allah yana da ɗa da wanda kuma ya zagi Allah matsayinsu guda shi yasa annabi ya ce babu wanda ke da haƙuri ala azan sami'ahu min Allah babu wanda ya kai Allah haƙuri saboda cutarwa kalmar cutarwa da ake faɗa da baki Allah yana jin wannan kalma na ɓatanci amma duk da haka Allah yana haƙuri yana ba su abinci akwai riwayar da ta zo don hadisin na yana sahih bukhari kitabu tauhid yana babu abin nan kuma yana sahihu muslim hadisi na mutafakun alai akwai riwayar da ta zo la ahada maimakon laisa ahadun la ahada asbara ala adan yasma'uhu min Allah innahu yushraku bihi ana shirka da Allah amma duk da haka sai Allah ya bada abinci ya bada lafiya kaga kenan shirka ita ma batanci ne ga Allah subhanahu wata'ala da shirka da danganta ga Allah kamar zagin Allah ne wa innahu yu'afihim wa yadfa'u anhum amma duk da haka Allah sai ya ba su lafiya ya ba su kariya to saboda haka sai ibnu taymiya yake cewa fa bayyana anna al-khalqa la yadurrunahu saboda haka in ka dubi ayoyin alkur'ani abinda Allah ya faɗa mutane ba za su iya cutar da Allah ba abinda Allah ya faɗa da kansa innal khalqa la yadurrunahu subhanahu bi kufrihim saboda ana yin kafirci wannan kafirci baya cutar da Allah lakin yu'zunahu tabaaraka ta'ala, ba a iya cutar da Allah amma ana iya ɓaci ga Allah idan sabau muqallibal eh, umuri idan aka waye gari mutane suna zagin zamani ana zagin lokaci to kamar ana zagin Allah tabaraka wa ta'ala ne waja'alu lahu subhanahu waladan aw sharikan idan mutane suka danganta ɗa ga Allah ko abokin tarayya to kamar zagi suke ma Allah tabaraka wa ta'ala to haka nan wa azaw rusulahu mutane suna iya batanci ga manzannin Allah Wai ibadahul mu'minun mu'minin haka nan ibnu qayyim jawziya kaga mun bada bayani game da ah, hujjar da ta zo a litafin littafin ibnu usaymin littafin amsa tambayoyinsa sannan kuma ga bayanin ibnu taymiya ga bayanin ibnu qayyim jawziya wanda ya zo a littafin as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attila yana juz'i na hudu laisa azahu subhanahu min jinsil adha alhasilu lil makhluqin idan aka ce mutane na bacin Allah to shi Allah tabaraka wataala wannan baci da ake mar ba kamar yanda mutane suke ji haka bacin yake zama ga Allah ba kama anna suqtahu wa ghadabahu wa karahatahu ai ya tabbata cewa Allah yana fusata Allah yana kiyayya to fushin Allah ba irin na mutane ba ne laisad min jinsi malin makhluqin fushin Allah ba irin na mutane ba ne haka nan idan aka ce an ɓaci Allah to yanda Allah yake samu wannan ɓacin ba irin yanda mutane ke samu ba ne wannan Allah shi baro kansa sani yanda yake tabbata to don haka anan abinda ake nufi da al'aza duk wani abin da zai iya nuna raini ga Allah ko wulaƙanci gare shi da kaskanta al'amarin Allah da na annabi Muhammad to wannan yana matsayin al'aza yana matsayin al'aza saboda kai sa kaga malamai a babin ridda idan ana maganar ridda sukan sa wanda ya taka alqur'ani domin me taka alqur'ani ai yana nuna raina maganar Allah ne to raina maganar Allah ko kaman baci ga Allah ne saboda kai sa ake cewa in mutum ya taka alqur'ani ko yayi kaki ya tofa ma alqur'ani ko ya yi wani abu na wulakanci ga manzon Allah to duk yana karkashin hukuncin ridda kuma yana jawo mu mutum tsinuwar Allah kamar yadda muka karanta a wannan aya akwai misali da zamu bayar kamar yadda ya faru a garin Madina wanda malamai suke amfani da shi kamar idan suna magana kan asbabun ridda sababi da kan sa mutum ya yi ridda anas bin malik ya bada labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qibla akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an tofa kaki ta alqibla an tofa kaki ta alqiblar masallaci fa shaqqa zalika alai wannan abu ya bata ran manzon Allah hatta ru'iya fi wajhihi ana sai ce duk wanda ya kalli fuskar annabi zai ga alamar bacin rai saboda me saboda wani yayi kaki ya tofa ta alƙiblar masallaci yayi kaki ya tofa ta alƙiblar masallaci ana sai ce fa qama sai annabi ya miƙe fa hakkahu bi yadihi ya goge da hannunsa lokacin da annabi ya goge sai ya ce inna ahadakum idza qama fi salatihi idan ɗayanku ya tashi zai yi sallah fa innahu yunaji rabbahu to fa yana ganawa da Allah ne kaji abin da annabi ya faɗa da zaran ka tsaya za ka yi sallah to fa kamar kana ganawa ne da Allah ko kuma a wata riwaya da yace inna rabbahu bainahu wa bainal qibla manzon Allah yace shi Allah yana tsakaninka da alƙibla. idan ka tayi za ka yi sallah Allah yana tsakaninka da alƙibla to sai annabi ya ce fala ya buzo ƙanna ahadukum ƙibala ƙiblati idan mutum yana sallah kada ya yi kaki ya tofa ta alƙiblarsa walakin amma babu laifi an ya tarihi idan mutum ya tofa ta hagunsa auta ta kadamai ko ya jefa a ƙasan sawayensa da yake a zamanin annabi masallaci babu shimfiɗa masallaci ƙasa ne saboda haka in ka ɗaga ƙafarka kai kai kakin ka ka binne wannan ba laifi kaga annabi ya ce babu laifi ta wannan sashi hadisin yana sahihu bukhari babu hakkil buzaki bil yadi min al masjidi hadisin 397 kaga anan annabi ya tabbatar da babu laifi don kayi kaki ka tofa ta hagu ashe kenan tofar da yawu ana sallah baya bata sallah mutane da yawa sukan dauka tofi a sallah yana bata sallah to gashi annabi da kansa ya ce babu laifi kai tofin ta hagu ko kai kana da hankici ka ciro wannan shine abin da yafi dacewa a yau tunda masallatan mu dukan su an yi shimfida an gyara su ba kamar inda masallatu suke a zamanin farko bane mafi dacewa shine ya zama akwai hankici aljihunka saboda ka sai ka ciro hankicin ka yi kakin a ciki ka naɗe ka mayar aljihunka to kaga ba ka yi kaki ka tofa ta alƙibla ba wannan hadisin anas kenan sannan akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a busakan fi jidaril qibla wanda shi ma ya bada labarin tana yiwa ba labari ɗaya bane abdullahi bin umar ya ce annabi ya ga an yi kaki aka yaba shi a alƙiblar masallaci fi jidarin ƙibla eh, fa haka hu saboda haka sai manzan Allah ya goge sun ma akabala alan nasi sai annabi ya juyo ya tunkari mutane ya musu jawabi idan kana ahadukum yusalli idan ɗayanku yana sallah fala ya busuk ƙibala wajihihi kada ya yi tofi ta saitin fuskansa sai manzan Allah ce fa'inna laha ƙibala wajihihi saboda Allah yana ta saitin fuskansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce saboda Allah yana ta saitin fuskarsa saboda karka yi kaki ka tuba ta wannan gefe wannan hadisin yana sahihu muslim babu nahyi an tusafi fil masjid hadisi na 547 akwai lafazi da ya taho na Abdullah bin Umar har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah azza wa jalla qibala wajhihi idza salla wannan shi ya nuna duk sa'ilin da ka tsaya sallah in ka tsaya za ka yi sallah to Allah yana gabanka wa ya faɗa manzon Allah akwai riwayar da ta zo inna Allah subhanahu Ƙibala wajhi ahadikum lallai Allah mai tsarki yana ta gaban fuskar ɗayanku ka na fi salati idan yana cikin sallah fala yatakhata fala yatanakham ahadukum qibala wajhi kada waninku ya ƙaƙalo kaki ya tofa ta, ta saitin fuskan shi ba daidai ne in na fi salati idan mutum yana cikin sallah manzo Allah ya ce inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi bi Allah yana fuskantar bawa da fuskarsa idan ka tsaya sallah in kana fi salati akwai riwaya da yake cewa inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi bi ma aqbala alai muddin kana kallon alqibla idan kana sallah baka juya fuskarka ba baka yi waiwaye ba to Allah yana saitin fuskarka fa'izal ta fata, amma da zaran ka waiga fa in sarafa anhu kenan. ka rabu da fuskar Allah tabaraka wa ta'ala akwai lafazin da ya zo, qama ar-rajulu ila salati idan mutum ya tsaya zai yi sallah aqbala Allahu alaihi bi wajhi sai Allah ya fuskanci mutum sai Allah ya fuskanci mutum da fuskarsa Fa'izal ta fata, idan mutum ya waiga a araba anhu sai Allah ya kauda kai gare shi saboda haka ibnu abdul barri yana daga cikin waɗanda ibnu hajar yake ba da misalin su a cikin fatul bari game da matsala ta tauhidi yana juz'i na farko shafin 426 sai yace wa na za fihi fi al-mu'tazila al na bi an Allah fi kulli makani. to mutanen da ke cewa Allah yana ko'ina, wannan hadisi sai ya zama martani gare su idan ka ce Allah yana ko ina haza jahlun wadihun li'anna fil hadith wannan hadisin ingantacce ne manzon Allah ya ce ya baka damar yabzuku tahta ka yi kaki ka tofa ta kafanka amma bai baka damar ka yi kaki ka tofa ta gabanka ba manzon Allah ya ce saboda me saboda Allah yana nan ashe kaga Allah baya ta kasanka Allah yana fuskarka idan kana sallah yana fuskantar ka wa fihi naqbu ma afsaluhu li anna an-nusus min al-ayat wal ahadith fi isbat istiwa'i rabb subhanahu ala al-arsh bi don haka idan aka ce ma Allah ya tabbata a saman al da zatinsa kaga wannan ya tabbata abu ne wanda yake gaskiya ya samu ayoyi ya samu hadisan manzon Allah shine gaskiya game da al'amarin Allah ta tabaraka wata ala. idan ka tsaya sallafa Allah yana ta gabanka ka ce da me da zatinsa har yanzu to abin da ke faruwa sai mutane na amfani da kwakwalwarsu don su hukunta al'amarin Allah wanda kuma kuskure ne ah an ce yana saman al'arshi an ce kuma yanzu idan ka tsaya sallah yana gabanka eh sai abin da yasa kake mamaki saboda kana tunanin Allah kamar mutum ne shi kuwa ya ce laisa kamislihi shay'un babu abin da yake kama da Allah abin da ya rage maka kawai shine idan an ce annabi ya ce sai ka ce annabi yayi gaskiya ka kyala al'amarin ga Allah da manzonsa shikenan amma karka koma aiki da tunani ta ya za a ce yana saman al'arshi sannan kuma a ce yana gaban mutum ai Allah ba kamar dan adam bane ya ce karka ma kamanta shi amma idan shi ya faɗi magana magana ta samu asali mai inganci to ka gaskanta maganar Allah domin karya ta idan shi ma ai shi ma jidali ne shi ma fitina ne Allah ya kare mu to abin da ya faru akwai labarin da aka samu na as-sa'ib bin khallad al-ansari as-sa'ib bin khallad al-ansari yace inna rajulan amma qauman aka samu wani limami a zamanin annabi fa fil qibla sai yayi kaki ya tofa ta alqibla wa rasulullahi yanzu kuma manzon Allah yana kallo abin ya faru fa kala rasulullahi yi hina faraga bayan ya gama sallan sai da annabi ya bari ya gama sallah sai ya ce wa jama'arsa wannan mutumin la yusalli lakum daga yau kare sake muku salla saboda mai. ya ɓaci Allah ya ɓaci mazan Allah haka mazan Allah ya faɗa don abin da ya faru fa'ara da ba da zalika an yi tsalliya lahu ana nan sai gashi wata rana ya taho zai ba da sallah mai yiwa ma bai san annabi ya faɗa ba bai san annabi ya faɗa ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wannan ganganci ne ba kuskure ba ganganci ne saboda idan aka ce kada a yi kaki a tofa ta alƙibla abu ne wanda kowa ya sani idan ko har zai yi haka kaga kenan ba amfanin ma a kira shi a mai dalilinsa shi sa manzon Allah ya gaya wa mutane ya ce kare sake ba ku sallah kawai tunda bai san darajar alƙibla ba to nan sai ga shi lokacin sallah yi ya yunkura zai ba da sallah jama'a suka ce a ba dai a masallacin nan ba mana uhu ba za ka ba mu sallah ba me na yi fa akbaruhu bi qawli rasulillah ai ranar kaza da ka ba da sallah annabi na kallon ka saboda haka sa, da ka gama sai ya ce kar ka sake yi mana sallah wannan abun sai ya tada hankalinsa sai ya taso wa zakara zalika li rasulillah musamman yazo majalisin manzon Allah da kansa ya rasulullah ga abinda mutanen unguwarmu suke faɗa sun ce wai ka ce kada in sake ba da sallah sai wanda Allah ya ce na'am kware na faɗa annabi ya ce innaka azaita Allah wa rasulahu kai ka ɓaci Allah da manzonsa me yasa annabi ya faɗi haka alhali kuma bacin ga Allah ne shi kadai bacin ga Allah ne shi kadai idan ka tofa kaki ta alƙibla kaga wannan ɓaci ne ga Allah ba ga manzon Allah ba amma Allah ya riga ya daidaita hurumin saboda haka idan ka taba haƙƙin Allah sai manzon Allah ya ce ka ɓaci Allah ka ɓaci manzon Allah idan ka taba haƙƙin manzon Allah sai manzon Allah ya ce ka ɓaci manzon Allah ka ɓaci Allah ka ɓaci manzon Allah saboda haka in ka taba Allah kamar ka taba manzannin sa ne in ka taba manzannin Allah kamar ka taba Allah ne amsar da annabi ya bashi na'am innaka azaita Allah wa rasuluhu kai batanci ga Allah da manzonsa saboda haka yasa ce kada bi ka sallah hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 407 kaga kenan annabi ya taba cire liman a rayuwarsa ashe kenan ana iya cire limamai idan limami ba na kware bane ana iya cire shi wannan yana daga hujjar da ibn taymiya ya bayar in ka dubi majmu'u fatawa mujallar na biyar shafin 101 ya bada hujja da wannan labari yace ashe kenan mutumin da duk ya zama zai aikata abu na kaskanci abinda zai kaskanta Allah ko ya kaskanta eh, darajar manzon Allah ta wannan ana iya cire shi a limanci yake bada misali da wanda za a samu limami ne amma yana shaye-shaye wannan limami bai kamata a bashi ba ya ce don in ka dubi abinda wancan ya yi iyaka ya yi kaki ya tofa kuma ba da niyyar kaskanta Allah da manzo ba amma saboda darajar hurumin Allah da hurumin manzon Allah annabi yake ganin ai ya kamata shugaban jama'a ya fi kowa sanin abin da ya dace da Allah da wanda ya dace da Allah da manzon shi ba idan ko har mutum zai zama liman amma ya jahilci wannan to bai kamata ya zama limami ba to bare wanda za a samu yana shaye-shaye ibn tamiya ya ce shirin shi limanci wannan kamar wajibi ne ya ce musamman idan ma yana halatta shaye-shayen fa tafalla bil qibla wa huwa yusalli lin nasi falamma ka abinda yazo dan an samu wannan labarin ta riwayoyi daban-daban akwai riwayar Abdullahi bin Amr Abdullahi bin Amr yace an zo za a yi sallar azhar tana yiwa wani mutum ne daban amara rasulullahi rajulan yusalli bin nasi zuhura sai annabi ya ce kai je kai musu sallar azhar da aka zo sallah fatafala bil qibla wa huwa yusalli lin nas ana cikin sallan sai liman yayi tofi ta alqiblan masallacin yayi to ya tofa yawo falamma kana salatul asri a lokacin da la'asar ya zo kaga a ranar kenan a ranar da annabi ya naɗa shi liman a ranar ya cire shi arsala ila akara da aka da ila asar sai manzo Allah ya aika ma wani liman saboda ka da aka aika wani ya zo ya bada sallah fa ashfaqar al-awwal wannan abin ya tada hankalin mutumin farko ya ce to mutuncinsa ya zube ga unguwa sai ya rugo ya zo wajen manzo Allah faja ila nabi ya rasulullah an naɗa ni liman da azahar kafin ayi la'asar kuma na ji labari an dakatar da ni an ba an naɗa wani na tabbata na yi wani ɗanyen aiki to amma a nazala ya shin Allah ya saukar da aya ma game da ni shi tsoron ma da yake yi shi ko Allah ya saukar da aya shi ma munafiki ne ka duba fa laifin ka yi tofi ta alqibla kurum saboda me saboda taɓa hurumin Allah taɓa hurumin Allah ba karamin laifi bane ko Allah ya saukar da aya na zama munafiki sai manzo Allah ya ce la a Allah bai saukar da aya kai munafiki bane walakin naka laifinka tafalta baina yadayka kayi tofi ta gaba wa anta ta umman nasa kuma kana limantar mutane wannan tofi da kai Fa azaita Allah wal mala'ika saboda ka kayi baci ga Allah kuma kayi baci ga mala'iku kayi baci ga Allah kayi baci ga mala'iku kaga kenan wancan riwayar ta farko manzo Allah yake kayi batanci ga Allah da manzo da manzonsa wannan fa kayi batanci ga Allah da mala'ikunsa ashe kaga hurumin su guda ne da da hurumin Allah da hurumin mala'iku da na manzanni guda ne hadisin yana sahihu targhib shine hadisi na 289 don haka yasa ba daidai ba ne musulmi ya kaskanta duk wani abin da yake da alaka da addinin musulunci wannan dalilin yasa ta ga ba a son a ga mace ta daura zanin da akwai sunan Allah a jiki ko akwai sunan Annabi Muhammad a jiki Za ka iya gane me yasa me yasa saboda ai idan aka ce an rubuta sunan Allah a jikin zani babu shakka akwai inda za a rubuta Allahu din zai zo daidai duwawun mata saboda ka tana zaune ita zauna akan Allahu me aka yi kaga kenan dai abinda ake cewa istihza'u wa yana zama izgilanci idan babu ganganci fa idan ba ganganci bane fa sai a ce al-istihana kaga dai ba tsira ba idan da gangan ne to babu shakka ridda ce idan ba da gangan bane to nan ba dai an wulakanta shi ake cewa al-istihana ko a ce al-ihtiqaru lillahi war rasuli aw al-islam abinda duk zai zama raini ga Allah ko raini ga manzon Allah ko raini ga addinin musulunci to babu shakka yana karkashin wannan aya da muka karanta taba hurumin Allah da manzo yana zama sababin ridda idan mutum yayi shi da gangan saboda sai sa kake ji ana cewa wanda ya taka alqur'ani yayi ridda idan akan kuskure ne fa ai ba yayi ridda ba dalilin da yasa aka ce yayi ridda saboda ya yi nufin ƙasƙanta hurumin Allah kuma duk wanda yi wannan Allah tabaraka wata'ala la'ance shi da sai mu je hurumi mataki na biyu mai Allah mu daukaki ya ce hurumi na biyu shi ne hurumin masu imani wannan shi ya nuna maka darajar annabawan Allah kaga in ka dubi hurumi na farko Allah ya daidaita an manzanninsa da shi kansa to sai aka gangaro hurumi na biyu wallazina yu'duna almu'minina walmu'minati wannan suke cutar da mu'minai maza da mata bigairi maktasabu ba tare da sun aikata wani abu ba faqad ihtamalu buhutanan to hakika sun ɗauki laifin ƙage albuhtanu shine kage kai kage ga wani abin da bai aikata shi ba wa isman mubina kuma za su tashi da laifi mabayyani bayyananne saboda babu shakka cutar da muminai maza da mata ba karamin laifi bane to anan idan aka ce al'ada ta gefen muminai wannan kana iya fassara ta da cutarwa ba shakka don haka anan idan aka ce walladina na almu'minina walmu'minati zaka ce waɗanda suke cutar da muminai maza da mata amma wancan ayar ba ka ce cutarwa ba saboda ne saboda ka bambanta abbararu da kuma al'aza amma ta gefen muminai fa an samu hadisin annabi da ya tabbatar da al'aza cutarwa ne hadisai da yawa kamar misali akwai riwayar muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min shay'in yusibul mu'mina fi jasadihi babu wani mumini babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa sai annabi ya ce yu'zihi yana cutar da shi a shi kaga kamar kenan kai tuntube kamar kenan a samu zazzabi ya same ka kunama ta harbe ka ko maciji ya ciji mutum kaga ke na wani abu a jikinka yana cutar da kai kaga sai annabi tabbatar da ma'anar al'aza shine abbarar in an zo bayani ga mutane kenan amma ga Allah tabaraka ta'ala al'aza akwai bambancin sa da abbarar to annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kafara anhu min sayyi'atihi duk sa'ilin da wani abu ya cutar da mumini to Allah yana kankare mai laifi shi yasa idan baka da lafiya sai a ce Allah ya sa ya zama kafara fara wato saboda wancan magana ta manzon Allah duk abin da ya shafi jikin mumini idan dai ya cutar da shi to babu shakka Allah yana kankare mai zunubi ta dalilin wannan cutarwa hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3412 ko kuma akwai hadisin Aisha shi ma wannan hadisin yana nuna al'aza ta gefen muminai cutarwa ne aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadruna aznaz zina inda Allah ko kun san zunubin da ya fi zina girma a wajen Allah kazu sabai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo su tafi sani kada sai manzo Allah ya ce fa inna aznaz zina zinar da tafi kowace inda Allah a wajen Allah laifin da ya fi zina ya fi kowace zina a wajen Allah annabi ya ce istihilalu irdi imri'in muslimin shine ka tozarta mutuncin mutum musulmi idan ka tozarta musulmi ka kaga kenan ka ci mutuncinsa taɓa mutuncin musulmi zunubin ya fi kowane zina girma a duniya to da annabi ya faɗi wannan in ji aisha sai annabi ya karanta wannan aya da muka karanta walladina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan sai Allah ya ce wa isman mubina zunubi mabayyani idan aka ce zunubi mabayyani wato zunubin da girmansa a bayyana take girman zunubin a bayyana take ba sai an ba sai ka ba sai ka zo kusa za ka gan shi ba daga nesa kana ganin girman wannan zunubi wannan ne zunubin shine cin mutuncin musulmi wanda in ka lura a wannan zamani sana'a ce ma sana'a ce mai zaman kanta don haka idan ka kware sai a ringa ka idan ana bukatar a tozata wani alhali kuma ba karamin laifi bane a wurin Allah tozar ta mumini yana da girma laifin yana da girma wannan hadisin yana musnadul imam abi ya'la yana hadisi na 4621 hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cin zarafin mutum mumini wulaƙanta mumini tozarta shi da cin mutuncinsa babban laifi ne a wurin Allah hadisin yana da yawa misali akwai riwayar sa'id ibn zaidin wannan riwaya tana sunan abi dawud babun filgiba sannan akwai riwayar al-aswad bin wahbin al-aswad bin wahbin kawun manzon Allah ka san mahaifiyar manzon Allah sunanta aminatu bintu wahbin to akwai kaninta ana ce masa al-aswadu bin wahbin sau da ka kawun annabi kai tsaye ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah shi ma ya ruwaito hadisin da yake nuna taba mutuncin mumini ba karamin laifi bane sannan akwai riwayar Sa'id ibn Zaidin akwai riwayar Sa'id ibn Zaidin akwai riwayar Al-Aswad bin Wahab akwai riwayar Qais bin Sa'id riwayar Qais bin Sa'idin tana musnad al-Imam al-Bazzar waɗannan hadisai ingantattu akwai riwayoyi da suka inganta in ka dubi silsilatu sahiha tun daga hadisi na 1433 ka gani har zuwa hadisi na 1871 hadisai da suke magana akan taɓa mutuncin mumini ba ƙaramin laifi bane al-istitala shine al-ihtikar wa tarqu ala wata wa tarfu alayhi al-istitala shine mutum ya tsawwala musgunawa ga dan uwa musulmi ya zama ka wulakanta musulmi zaka tozarta shi to wannan shi ake cema al-istitala to wannan babu shakka ba karamin laifi bane ko dai ka taba mumini ta dukiyarsa ko ka taba mumini ta jikinsa duk ɗaya ne don kamar yadda ya zo a littafin aunin mabud malamin da yake magana akan cin mutuncin mumini sai ce li'annal irba a abzu alan nafsi min mutuncin mutum ya fi dukiyarsa daraja mutuncin mutum ya fi dukiyarsa daraja saboda ka yi sa ka taɓa mutuncin mumini kamar ya fi ƙarfin ka taɓa dukiyarsa taɓa mutuncin mumini ya fi taɓa dukiyarsa haɗari kisa sa limamu tsibi yake cewa ja'alun riba na wa'aini muta'araf annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya riba kashi biyu ne wa huwa ma yu'khadhu min az-ziyadati ala malihi min al-madyun mutum ne yana da dukiya ya rika daukan kudi yana bayarwa bashi idan za a biya shi sai a mar ƙari sai a ce wane yana harka da kudin ruwa wane yana cin riba to shine yace riba iri biyu ce ta bayanin manzon Allah na ɗaya mutumin da zai ɗauki dukiyarsa ya bayar ya ba da bashi idan an dawo za a biya shi a yi mai kari wa gairu muta'arifin sannan akwai riba wanda mutane ba santa ba in ji al'imamu tsibi ya ce akwai riba da mutane ba santa ba ko ba su damu da ita ba ita wannan riba ɗin ita ce istitalon rajulil eh, eh, lisan fi irji sahibihi ka yi amfani da harshe ka ci mutuncin dan uwa musulmi da shi da riba matsayinsu guda ne a wurin Allah har ma wannan da kai ya fi wancan riba ta dukiya din sun a ahadan nau'aini alal akari sai da annabi ya bada misali ya kwatanta da wanda zai ba da rance ya dora riba rance na kuɗi shine yana harka ta kuɗin ruwa kenan interest da wanda kuma zai tozarta wani da harshensa manzon Allah ya ce dukkan su riba ne to sai annabi ya fifita wanda zai tozarta musulmi da harshe hadarinsa ya fi girma akan wancan wanda kuma mu ba ma ganin akwai wale ta tare da wannan amma in ka dubi masana hadisi da yawa suka yi sharhi suna ta'aliki akan matsala ta wato batanci ga musulmi da harshe za ka gani a taisiru sharhu jami'i sagir نا الإمام المناوي الجزء نفر كوشاف من دليل كود أربعين دبقي أكنا ابن العثيمين الكتاب من شرح رياض الصالحين مجلد نشيدا شافي ندري دا دهدو دا فتح الباري الإمام ابن حجر شما ياي مغانا أكي هكذا ينتج بأون المعبود وانده ينا مجلد نا بوم شافي ندري هدو مثلا حديثي سنة تاوتر وقريك game da amfani da harshe a ta musulmi ka kiyaye taba musulmi da harshenka mu za mu ɗauka abu ne mai sauƙi wallahi yana da girma a wajen Allah kaga wannan aya da muka karanta abinda take tabbatar mana Allah ya ce isma mubina laifi ne mabayyani da kuma shi musulmi mumini huruminsa baya karewa dan ya mutu kamar yadda aka hana ka taɓa mumini mai rai in ma ta gulma ko ta batanci da harshe bari yanzu ma da ake harka na social media za ga mutum ya sa wani a gaba ana hira ana tattaunawa iya kalmar da ta zo mai zai faɗa shi yana ganin yanda kafirai suka ɗauka babu komi shi ma haka yake ganin babu komi Ko babu shakka abu ne mai girma a wajen Allah to ba ma mai rai ba hatta matacce in dai mumini ne taɓa shi matsala ne ka taba mumini da ya riga ya mutu shi ma hadari ne akwai hadisai da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la tasubbul amwata kar ku zagi matattu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu ai matacce ya riga ya isa ya tarar da abin da ya gabatar idan mai kyau ne ya tarar da shi idan mara kyau ne ya tarar da shi kaga baya bukatar ma zagin da zaka mishi manzo Allah yake kar ku zagi matattu wannan hadisin yana sahihul bukhari musamman ya masa babi babu ma yunha an sabbil amwati hadisin 329 kaga ya gwada maka mumini ko da ya mutu huruminsa yana nan ko da mumini ya mutu huruminsa yana nan akwai wata riwaya ta Aisha kuma wannan tana sunan Abi Dawud annabi ya ce idan mata sahibukum idan dan uwa musulmi ya mutu fad'uhu to ku kyale shi wala taqa'u fihi kar ku auka da magana komai laifin mutum in musulmi ne aka ce maka ya mutu to ka bakin ka kawai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam na umarni manzon Allah ya bayar kaga annabi ya hana kenan musulmi ya ringa tattauna abin da ya shafi dan uwa musulmi wanda ya riga ya rasu akwai riwayar aisha take cewa zukira inda nabiyyi halikun bisu'in wata rana a kusa da annabi sai aka bayyana labarin wani mutum wanda ya halaka ta dalilin wani laifi ya aikata wani laifi a dalilin wannan laifi ya halaka da sai manzon Allah ya ce la tazkuru halakakum illa bi khairin ko da musulmi ne ya halaka kar ku ambaton shi sai dai idan za ku ambaci alkhairinsa amma duk wani abu da ya yi mara kyau ku daina ma magana a kai eh, ta wannan lahira kuwa hanya ce wanda duka za mu bi ta wannan hadisi ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na da 1174 to don haka ba ma rayayyu ba hatta matattu manzo Allah ya hana ya hana zage su kuma baya ga zagin ma kansa duk abin da zaka iya yi na cutarwa ga mai rai an ce karka yi shi ga matacce saboda huruminsa yana nan misali akwai hadisin amru hizam uh, amru bin al hazmin al-ansari yace ra'ani rasulullah annabi ya ganni jalisan ala kabrin na zauna akan wani kabari ina zaune kaga shi yana ganin ba laifi ba ne faƙaɗa sai annabi ya ce ya sahibal ƙabri ya kai mai zama a kan kabari an zilmin alal ƙabri ka sakko daga kan kabarin nan la tu'uzi sahibal ƙabri wala uzi ka karka cutar da wanda ke cikin kabarin kar ma ya cutar da kai karka cutar da shi ya cutar da kai hadisin ingantacce ne kaga ya gwada cewar zama da aka yi akan kabarin ai ba akan shi ne, amma duk abin da zai iya zama raini idan za ka yi wa mai rai to ba a san ka yi wa matacce idan a ce mutum yana da rai za ka iya zuwa yana kwance ka zauna a kan shi ai kaga ba za ka so ka yi haka ba to don me za ka yi wa kabarinsa don in ka zauna a kan kabarinsa kamar yana da rai ka iya zuwa ka zauna a kan shi kaga akwai raini akwai wulakanci akwai riwayar da ta zo ta amru bin hazmin al'ansari ko kuma aka ce umaratu bin hazmin al'ansari. Ya yace ra'an ra'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganni wa ana muttaqi'un ala qabrin na jingina da wani kabari kaga wannan riwayar da ce na zauna ba na jingina ne da wani kabari fa sai manzo Allah ce la tuqbi sahibal kabari. karka cutar da wanda ke cikin kabarin nan shi ma isnadinsa ya inganta don haka in ka dubi littafin subulus salami al'imamu sana'ani mai littafin subulus salam a juz'i na bishafi na 120 ya ce innahu nuhiya an adiyyatil makaburi na minal mu'minin annabi ya hana a cutar da muminai da aka riga aka binne su wa aziyyatal mu'min wa aziyatul mu'min muharrama bi nassil Ya ce ai cutar da mumini a kowane hali alqur'ani ya haramta mana shi sai ya ce ga ayar da alqur'ani ya haramta mana ya karanta wannan aya ta 58 wallazina yu'zuna wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu eh, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina annabi sallallahu alaihi wasallam ce to al sana'ani sanani yace to dalilin wannan aya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abinda zai zama cutarwa ga mumini a bayan mutuwarsa saboda wannan aya ta haramta cutar da muminai maza da mata ta kowace hanya wato mutum yayi ƙoƙari kamar da Abdullahi bin Abbas yake faɗa ka yi ƙoƙari ka ga cewar ka bar duniyar nan ba tare da shaidar ka cuci wani mumini ba to babu shakka kai ne kai ne babban sa'a domin mumini yana da hurumi yana da daraja a wajen Allah duk wanda ya taɓa wannan hurumi to babu shakka zai gamu da Allah a ranar kiyama Allah madaukaki ya karbi mu na kwarai kuma ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك